والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد har yanzu ba mu gushe ba cikin wannan littafi mai albarka na da'uwar gawa kuma yan uwa ba su mance ba muna karatu cikin abin da ya shafi abubuwan da zunubai suke gadar ba ko suke haifarwa wanda darasi na baya da ya wuce eh, maganar abdullahi dan abbas rabiyallahu ma. wanda magana ce wacce take da kima kwarai da gaske cewa ita kyakkyawar aiki tana da haske a fuskan bawa kuma tana haskaka zuciya sannan tana yalwatawa cikin arziki tana ƙara ƙarfin jiki kuma tana ƙara ƙaunar bawa a cikin zukatan bayin Allah haka nan mummuna aiki yana duhun ta fuska ya bakanta ta sannan kuma yana jefa duhu a cikin zuciya kuma yana raunana jiki sannan yana tauye arziki kuma yana jefa kyama da kiyayya ta wannan mai laifi din ko mai sabo a cikin zukatan bayi Allah ya sani kuma da yace wa minha har yanzu yana daga cikin abubuwan da zunubi yake haifar ma bawo annal ma'asi tuhinul qalba wal badan cewa saban Allah yana wato raunata zuciya kuma yana raunata jiki ma ya zama zuciya ba ta da wani katabus ba ta da wani kokari nan jikin bawa ma ya zama bai da wani karfi ko da an ganshi yana da kira a jikin shi ta masu karfi amma za a zo bukatan karfin ya zama ba zai iya haifar da komai ba saboda saban Allah mala ce, amma wahnu halin kalbi amma da eh, saban Allah raunata zuciya da yake yi ya fa amrun zahir abu ne wanda yake a fili balla zalu tuhinuhu hatta tuzila hayata bil kulliya cewa saban nan ba zai gushe ba yana raunata zuciya har sai rayuwar zuciyar nan ta kare kaf ya zama zuciyar ta zama matacciyar zuciya mai yadda Allah ya faɗa akan yahudawa sun maƙasar qulubuhum min ba'di zalika fa hiya kal a aw ashaddu aswa ga wannan saban Allah ne kai su da wannan wa amma wahnu lil badan amma raunatawa da take magangan jiki yace fa innal mu'mina quwwatuhu min qalbi domin shi mu'mini karfin shi ai a zuciyar shi ba a jikin shi bane karfin shi a zuciyar shi kamar yanzu ka kwatanta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi sallama a zamanin su da suke jihadi haka samu ba sa samun cikakken abincin da za su ci kuma ba su da cikakken wadata hatta na tufafi ko wajen kwana amma suka tsaya a fagen daga kuma sai ka ga masu cin abincin sun kasa komai don haka mumini karfin shi a cikin zuciyarsa ne haka abin da yake ya imani da shi to shine abin da yake yake yake karfafa shi Eh, wa ma qawiya kalbuhu duk lokacin da zuciyar shi ta karfafa da imani da Allah to ƙauye badan jikin shi zai zai karfi yace wa amma al-fajir amma mai saban Allah fa innahu wa in kana qawiyyal badan koda ya kasance yana da karfin jiki yace fa huwa abu shay'in inda al-haja sai ka samu yafi kowa rauni lokacin bukata fatakunuhu quwwatuhu ahwaja ma yakunu ila nafsi wannan karfin nasa sai ya haince shi lokacin da yafi bukatar amfani da karfin yace wa ta'ammal mala yace ka lura da misalin karfin jikin farisawa da romawa mana waɗannan wasu al'umma ne masu ma'ana kira ta halitta mai karfi da ta fita larabawa kaga larabawa na cewa abdullahi dan mas'ud ma'ana kafashi in ya hau kan itaciya kan bishiya kaga iska in ta kada da karfi kafar tana yawo amma shine bai tsaya akan kirjin eh, Abu Jahal yace wa zai tsira da kai yau daga gani ana ganin shi mai rauni har ma shi Abu Jahal ya kan mishi wani wato wani gatsi yakan ce mishi yaro wai iyal ghanam ya kai dan makiyayin dabbobi ana ba ma yayi ba dan karamin mai kiwon awaki haka yake ce masa yasa lokacin da ya hau kirjin shi ma zai kashe shi a yakin badal ya ce laqad iltaqaita ah, martaqan sa'aba ya ce yau ka hau waje mai wahala amma haka ya kashe shi annahu qawi yana da karfi a zuciyarsa bai tsoron shi kuma haka nan bilal ya kashe umayya ana ganin bilal bawa ne yana da rauni za a daura mishi dutse yara za su dinga bin shi suna can shi nan da can ba iya tabuka komai amma a ranar yakin badar an ga irin jarumtar da ya nuna ka shi mumini karfin shi yana zuciyarsa duk abin da yake na karfin imani a zuciyar mumini to ba cikin shi ake kallo ba wannan shine ma yasa Allah madaukakin sarki yake la'akari da zuciyar bawa inna Allah ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila ah, wala الى amma walakin inna ma yanzuru ila qulubikum wa a'mali Allah yana duba zukatan bayi ne bai kallon cikin mutum wai kace saboda kai kada ganin ka kowa girma dan haka ma'ana Allah ya fi son ka bene ko kuma kana ganin ka fi karfi sai a zo aina Allah sai kaga wanda baka dauke shi kowa ba ya wuce da haka karfi na imani na bawa a cikin zuciya yake da haka ya ce in kai lura farusawa da romawa manya-manyan mutane kuma suna da ƙira ya ce kai makaifa kanatun ahwaje makanu ilaina wannan ƙarfin nasu ya haince su ya yaudare su lokacin da suka fi tsananin bukata shi ya sa in ka duba tarihin musulmi za ka ga haka wani yaƙi da aka fita na haƙin nisri lokacin da aka je wannan yaƙi? Eh, wani daga cikin sarakunan eh, waɗannan mutanen romawa ne yake ce ma jagoran musulmi eh, in wani abu kuke bukata ku zo mu baku domin mun ga cewa ku ba ku isa komai ba yake cewa wallahi mun kasance muna shan jini a jahiliya sai muka ji ba jinin da ya fi mana daɗi yanzu ba irin naku ba mu ɗanɗana shi ya ce idan za mu tashi sama da ku ma'ana muna roƙon sama ta saukar da ku don kuma aka suka ci nasara a kansu haka ƙarfin imani ƙarfin imani saboda haka ƙarfin imani za ka ga kuma sau da yawa za ka samu ko wajen yaƙi aka je sai ka samu ƙarancin musulmi yaron jayi kafirai masu yawa na babban misali da Allah ya bamu na annabi Dawud da Jalut annabi dawud an dauke shi kaman ba kowa bane a ganin makeri ne ko kuma uban shi makeri ne gane ko shi ma ya kama wannan sana'a ta kira ana gan dai shi ba komai bane da yazo ya tsaya a gaban jalut har ma mutane suke anya suka ce la taqata lana yau ma bi jaluta wa junudi yau fa ba yanda zamu yi da jaluta da rundunarsa amma masu ƙarfin imani mai suka ce ƙalar da ne ya gunnuna an da mummulakulla kan min fi'atin ƙalila galabat fi'atan kathira ta bi idnillah fa hazamuhum bi idnillah wa qatala daud jalut in zaka kwatanta jiki ne jalut din nan yayi annabi dauda so dari da yanda ake siffanta jikinsa ake kwatantawa ƙato ne kuma mai babban kira kuma gashi in ya sa gaba ba ba mai iya tinkararsa sai ga shi annabi Dawud da karfin imaninsa ya kashe shi wa qatala dawudu jalu wa atahu Allahu mulka wal hikma wa 'allamahu mimma yasha saboda haka karfi na imani na bawa a zuciyarsa yake ba wai a gangan jiki yake ba yasa zaka ga an fita jihadi ka ga mutun ya nuna jarumta a jihadi ko da a ce kuwa bai da karfin jiki wannan shine yawan yawan eh, ma'ana halin sahabbai ya ce wa ƙaharahun ahalul imani sai ya zama masu imani sai suka don ƙwafar da su bi kuwati abdanihim wa saboda ƙarfin zukatansu da kuma jikunansu da haka kenan idan mutuya da ƙarfin imani to ya tsare wannan imanin nasa da biyayya da Allah kar ya sa saban Allah da ya sa saban Allah zai zama mai rauni wa ha. yana daga cikin abin da safan Allah yake haifar ma bawa hirmanu a'a yana hana bawa yin biyayya ga Allah yace falau lam yakun lidhanbi uqubatun illa annahu yasuddu an ta'atin takunu badalahu wa yaqta'a tariqa ta'atin ukhra fa yanqati alayhi tariqun thalithatin thumma rabi'atin wa hadumma jarra yace inda za a ce fa shi zunubi bai da wani tasiri illa kawai zai hana ka biyayya ga Allah ne to wannan ya isa mun duwanda ya shagaltu da wani zunubi to ba zai biyayyar Allah ya ce to zai yanke ma ma wata hanyar biyayya din domin da mutum ya shiga laifin wannan laifin shi zai haifar da wani zai sake haifar da wani zai sake haifar da wani in gane ko don haka shi zunubin sai yanke mishi biyayya ta Allah da yawa kowace biyayya da zai tsaya ya yi ta a madadin wannan zunubin to ta fi mishi alkhairi fiye da duniya da abin da ke cikinta yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa raka'atayil fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha mutun yayi raka'a guda biyu raka'atayn al-fajr ita ta fa khairu fiye da duniya da abin da ke cikin ta to wani ba zai iya wannan raka'atayn fajr ga ana gani ba wani abin abin nan bane to amma kaga saban shi ne kila haka yana ya tsunduma cikin wasu ayyuka na sa har za a kira Sallama ma bai tashi yayi ba yace wa hadha ka rajulin akala aklatan awjabat lahu maradatan tawilatan mana'atu min iddati akalatin atyaba minha wallahu musta'an yace kwatankwacin mai aikata saban Allah da in ya aikata saban Allah take hana shi kyawawan ayyuka Kamar misalin mutum ne da zai ci abinci abincin ya gadar masa da rashin lafiya kuma in ya fara rashin lafiyan ya kasa cin duk wani abu mai daɗi da ba wannan ba ai wannan abu ne wanda yake sananne ko mana mutum zai ci abu sai ya kama rashin lafiya a kawo mishi kaza ya ci baya su a kawo mishi duk wani abin daɗin duniya da in ba magani ba ba abin da yake mishi lafiya. to kaga shine wato misalin wanda yake zunubi aka wanda yake zunubi duk wani abin da zai zama mishi alkhairi sai kaga baya san shi saboda haka zunubi yana gadar da mutum cewa ya haramta mishi biyayyar Allah wa minha Allah yace daga cikin kuma har ila yau abinda zunubi yake haifar ma bawa annal ma'asi tuqassiru al-umra cewa saban Allah yana rage shekaru yana takaita ma mutum rayuwa ta yi kila wasu su ji cewa to ya haka za ga wani kuma mai biyayya ga Allah ne kuma ya mutu a kankanin lokaci ya yace wasu suna cewa ma'ana ba wai takaita rayuwa ba rayuwa sai a gaba ta yi albarka ne wa tumhiqu barakatuh sai ta tafiyar da albarkar rayuwa sai ka mutum ya yi shekara tamanin, amma kuma ba alkhairi a cikin rayuwarsa gaba ɗaya in ka kalli rayuwar ka yi lissafin da sai ga alkhairin shi bai wuce na shekara ɗaya ba da haka sai ka ga rayuwar babu albarka sai ka ga kuma wanda yake mai biyayya ga Allah rayuwar kaɗan, amma albarka mai yawa albarka mai yawa yanzu misali Mu'ad ibn Jabal ya rasu yana ɗan shekara 25 ko 27 wannan tsakani kaga da yawan ma'anan kila mu wuce shi a shekaru amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'lamukum bil halal wal haram mu'az wanda ya fi ku sanin halal da haram shine mu'ad ibn jabal a karancin shekarunsa kuma manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar tashin kiyama in an tashi mutane wanda zai jagoranci malamai a wannan al'ummar shine mu'ad ibn jabal yana gaba suna mishi a baya shekaru 25 zuwa 27 ya kaga rayuwa ta yi albarka ko ba ta yi shekarun ba su yawa ba amma akwai albarka a cikin rayuwa akwai albarka a cikin rayuwa saboda haka abin nufi kenan wala budda yace ba makawa fa innal birra yace domin shi biyayya ga Allah kaman yanda yake kari a cikin rayuwa to fal fujur saban Allah shi ma yana katse ma mutum rayuwarsa yasa da yace wa kad ikhtalafa nasu fi hadha al-mawdi mutane sun yi sabani malamai kenan akan wannan wasu suka ce ma'ana takaitan shekaru din na mai saban Allah shine albarkar ta tafi sai kaga yayi shekaru da yawa amma ba albarka a ciki yace wannan kuma gaskiya ne wa huwa ba'du ta'til ma'as yana daga cikin tasirin saban Allah sai ga mutum kaman yau ba shi bane kaman da yi ma rayuwar ba domin rayuwar kwata-kwata an cire mata albarka wasu suka ce a'a da gaske ne in yana saban Allah ma rayuwar za ta rauni a shekarun da ya kamata yi ba zai yi su ba kaman yanda take rage arziki sai yace faja'ala Allah subhanahu lil barakati fil rizqi asbaban tukathiruhu wa tazidu Allah ya sanya dalilai da suke wato sanya albarka a cikin arziki dalilai masu yawa akwai abubuwan da suke sa arziki yayi albarka akwai kuma abubuwan da suke hana arziki albarka to haka nan shekaru ma akwai abubuwan da suke sa su su yawaita kuma su yi albarka akwai kuma abubuwan da suke takaita su kuma su hana su albarka manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa ah, man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi ajalihi falyasid rahimahu sai duk wanda yake so a sanya mishi albarka a cikin arzikinsa a yalwata masa kuma a tsawaita masa rayuwarsa to ya sadar da zumuncinsa yanzu sadar da zumunci ya yi wahala ai kana da ni ko haka masu sadar da zumunci Allah yana tsawaita musu rayuwa ko kuma Allah yana jefa albarka cikin rayuwarsu qalu suka ce wala yamtani'u ziyadatul umri bi asbab kuma shekaru su karu da wasu dalilai wannan ba abu bane wanda yake ba mai yuwa ba abu ne mai yuwa kama yankusu bi asbabin kaman yanda shekarun wasu dalilai suna rage su wal arzaqu arzuka da Allah yake azurta bayi da su wal ajalu da shekaru wa sa'adatu da samun tsira wa shaqawatu da tabewa wasihatu da lafiya wal maradu da rashin lafiya wal gina wal fakr da wadata da talauci wa in kanat bi qada'i rabbi azza wa jalla duk da yake waɗannan abubuwan da malai ya ambata yake cewa Allah ya riga ya hukunta su yace fa huwa yaqdi ma sha'a bi asbabin ja'alaha mujibatan li musabbibatiha muftabiyatan la duk da Allah ya hukunta su amma Allah ya sa musu sabani ko kowane abu Allah ya sa mushi sabani la ce wa na min kulle shay'in sababa kowane abu Allah ya sa mashi wani dalili wani sanadi da zai sa wannan abin ko ya karu ko ya rabu ko ya yi albarka ko albarkar ta ƙari akwai dalilai da yawa yanzu idan mutum ya ci abin da ya saba da yanayin ɗabi'ar jikinsa me zai rashin lafiya wannan shi ne sababin da haka da sababin da abin da sababin ke haifarwa duka daga Allah ne kenan akwai sabubba akwai kuma abin da sabubban ke haifarwa to duka daga daga Allah ne Allah shi yake samar da sababin sannan kuma shi yake samar da abin da sababin ke haifarwa wa qala qa'ifatun ukhra wasu suka ce ta'sirul ma'asi fi mahkil umri inma huwa bi anna haqiqatal hayatu hiya hayatul qalbi wannan sun kalli abin ta fuskar tarbiyyar zuciya suka ce tasirin saban Allah cikin takaita ko karanta shekaru ai abin da ake nufi da shi shine domin rayuwa ta asali ita ce rayuwar zuciya duk zuciyar da take raye ma'ana da biyayya ga Allah ita ce zuciya amma duk zuciyar da take saban Allah wannan ba zuciya ba ce rayayya Wa lihada shi yasa kuwa wannan ya sanya Allah maɗaukakin sarki ya sanya kafiri matacce ne kuma bai yi daidai da mumini ba Allah ya ce amwatun gairu ahya matattu ne ba rayayyu ba domin duk zuciyar da ta mutu to wanda wannan zuciyar take cikin wannan jikin matacciya ce da haka jikin ma kaman matacce ne yace fal hayatu fil haqiqati hayatul qalbi asalin rayuwa ta gaskiya ita ce rayuwar zuciya idan zuciya ta rayu to jiki zai rayu idan zuciya ta mutu to jiki ya mutu yasa za a ce ai mutuwar zuciya tana haifar da kaza da kaza da kaza ko to haka nan kuma rayuwar zuciya tana haifar da kaza da kaza Ya ce wa umrul insani ita kuma rayuwar mutum gaba daya ko shekarun mutum gaba daya ai rayuwarsa ne mana shekarunsa mutum yake a duniya shine rayuwarsa yasa Hassan al ya ce ya kai ɗan adam kai ba komai ne, illa kwanaki ba duk da kwana ɗaya ya wuce to ajalinka ya rabu kana daɗa kwanaki a duniya ya kana daɗa gaba ne ma'ana kana kusantar lahira amma mutane da yawa ba su gane ba shi yasa ni har nake mamakin mutumin da zai ƙara shekara dinga murnar ya ƙara shekara ya kamata yi nadama ne ko ya kamata ya dinga tunanin fa ƙara shekarar nan da yi baya ya yi ba gaba ya yi ba dan duk sanda ka ƙara gaba kana daɗa sauka ne dan zaka je zaka je kana tafiya gaba har ka kai makura za zaka sauka gaba ɗaya da haka ƙara rayuwa ba ci gaba bane mutum yana daɗa gaba ne yana sauka mana duk lokacin da ka ƙara kwana ɗaya a cikin rayuwarka to kasancewa an rage ma wani abu ne kuma na zaman da za ka yi a duniya kana ƙara shekaru ana daɗa rage ma kwanakinka na duniya bayan da za ka yi ka ƙara shekaru kuma ka ƙara kwanaki a duniya ya sa da yawa za a ce mutum shekarun da ya yi su a gaba a baya bai iya maimaita su ko yanzu ka samu shekara ɗan shekara 60 kana ganin zai sake maimaita 60 ɗin nan ai ko zai maimaita su zai maimaita su ba inda ake so ba ba zai taba jin dadin su kamar yadda ya ji na bayan nan to mala yake cewa shekarun mutum rayuwarsa ne dan haka shekarunsa ba komai ba illa lokutan rayuwarsa da Allah kuma a rayuwar ma abin da ka aikata na kusanci da Allah shine abin za ka ribace shi da abin da ka aikata a rayuwarka wanda yake ba na kusanci da Allah ba kuma ba riba a cikinsa babu riba a ciki to shi yasa an kaga yanzu mutum yayi shekara 60 in ka dauki wannan maganar ta shi malam Ibn Qayyim to a hakikanin gaskiya zaka ga cewa a shekaru 60 din nan kila shekara 6 yayi da shekaru 60 din nan gaba ɗayan ka kwatanta kusancin shi da Allah da ibadan shi ka auna da neman shi da duniya da harkokin shi na yau da kullun wanne ne biyawa? neman duniyar shi ya biya ashe kenan shekarun shi na duniya sun fi yawa akan shekarun shi na biyayya ga Allah yanzu ba muna da awa 24 ba a cikin kwana da ko awa 24 ya zuwa yayi awa 24 ne yana biyayya ga Allah wani tun daga farawa ya fita da sassafe ba zai ba zai mai sallah cikin jami'a saboda yana so ya je ya riski kasuwa da yawa in direba ne za ka ji da sassafa kuna kiran asalatu yana buga biftiran shi wannan kuma ba wai suka ba ne ma'ana ɗabi'a ce ta mutane in mai keke na fif ne ana buga sallah zuwa za ka ji yana buga na fif ɗin shi ba ruwan shi da wannan abin nan zai ce zai a hanya to in ya kai bai kai hanya ya mutu ba ba haka nan mai mashin zai fito tun da duku-duku haka nan ɗan kasuwa in kasuwar tumatir ne ta gwanjo ce ta menene ta karfe ce duk haka za a yi sammako a fita da haka in ka zo ka kalli unguwar da kuke ciki in ka ga yawan mutanen unguwar da yawan gidan in ka zo sallar asuba to ba za ka ga wannan yawan masallaci ba ko ana gani ai ko kwata ma in ka kai rabi ma ka yi yawa ko kwata ma ba a samu saboda mai an shagaltu da wasu abubuwa na rayuwar duniya amma ba laifi ba ne ba a ce mutum kare ya nemi duniya amma kar neman duniya ya hana shi neman lahira kar mutum ya fifita lokutansa na duniya a kan lokutansa da zai nemi kusanci da Allah alal akalla mutum ya daidaita ma'ana idan to da rana ka fita neman duniya to da daddare ka nemi lahira ko idan kuma da daddare ne har kashi ta dare shi ya fita neman duniya da daddare to da rana raya su cikin biyayya ga Allah wa haka sai mutum ya auna ya gani da haka rayuwar mu gaba daya in ka in ka in ka auna mutum yayi shekara 60 in dai za a duba rayuwar shi tsakanin shi da Allah abin da yayi na biyayya ga Allah zaka samu shekarun ba su da yawa za samu ba su da yawa yan sallolin nan guda biyar duka in ka tara su sun wuce awa ɗaya amma malam yusuf ya ja ayoyi masu yawa sallar asuba ya kai minti goma sha biyu wani ba zai ƙara zuwa yake ba nan je masallacin ce wannan limamin ya cika tsawaita shi ya gani an ci mishi lokaci cikin sallah da haka sallar asuba ita ce wacce ta fi tsayi kuma duk tsayinta ba ta wuce minti goma da ƙyar ka samu masallatu ɗaiɗaiku da suke minti goma sha biyar a sallar asuba ko ƴar sunan nan ma da ake ta sallar juma'a ta ranar juma'a sai ka samu wani masallaci ya fi shekara talatin ba a taɓa yi ba amma kai wasu su ce to ko yau ma da ya yi mantuwa ne manzala sallallahu alaihi wasallam juma'a juma'a ta faɗo yakan karanta suratul sajda da suratul insan yanzu kai wannan wani masallaci sai ka samu wanda zai tare kai to ana ka ji tsoron Allah mutane ne a bayan ka ko amma fa ya duba lokacin fa da za a tsaya a yi wannan sallar amfani shi ne ba ƙarshen da wannan ka bar shi ya tafi yana zuwa gida in yana da katon tv tasha zai buɗe kalla ba in yana da rediyo labarai zai ji har zuwa karfe bakwai da haka zai awa biyu yana jin abin da bai da amfani a cikinsa sannan kawo mushi kumallon shi ya zauna cin abincin ma in bai yi niyya kyakkyawa ba bai da lada sannan ya shiga wanka minti talatin wani minti goma sha biyar tsakanin wanka da shafa mai da sati kwafi sai ya ci awa daya amma sallah bai iya bata minti goma sha biyu ba haka ne ko sannan ya tashi ya kama hanyar da zai je kasuwarsa awa nawa yake a kasuwa in ya fita tun takwas wani ba zai dawo gida ba sai karfe shida to an je shine a tsakani sai a yi sallah azhar sallah azhar din nan Allah Allah ake samu samu masallacin da za a yi sallah da wuri da haka an yi sallah azhar din ma ana idarwa dan tasbihin da zai guda 33 yana ganin ba lokaci da haka da an yi sallama ya kaga suna fukucewa daga masallaci dan nafilar da zai raka biyu sai ya kasa saboda ba lokaci kuma wannan shine lokacin dan shine kadai abin da zaka je ka kaga tasirinsa wannan shine lokacin to haka na an zo sallar da asar ya zo a makare ya fita da wuri haka nan sallar magariba haka nan sallar isha da haka an ka tara duka sallolin a ini su ne dai babban aikin da bawa yake wanda kusan kashi 80 cikin 100 ko kashi 90 na al'ummar musulmi suna shagaltuwa da waɗannan ibadai suna sallah guda biyar to sallolin nan guda biyar da in ka tara su ba sa wuce awa ɗaya awa biyu a cikin awa da 24 to awa 22 me muka yi ce? kuma kullum haka ne rayuwar ta dan haka in ka zo ka kansa ba kullum kana cire ma kanka awa biyu awa biyu awa biyu to sai ka yi kwana goma sha biyu sannan ka mayar da wannan kwana ɗayan sai ka yi kwana goma sha biyu sai ka mayar da kwana ɗaya gane ko to haka za ka yi ta lissafi to ashe ka kirga ka ce ka yi shekara goma to shekarun da kai ba su kai goma ba duk sauran ka bata su abin da yake nuni a nan ke ya ce falbiru wa da biyayya da tsoron Allah wa ba'a da kuma aiki na kwarai tazidu fi hazihi al-awqat tana karawa cikin wannan lokutan allati hiya haqiqatu ummihi domin ita ce haqiqanin rayuwarsa yace wala umra lahu siwa dan adam bai da rayuwar da ta wuce wannan abubuwa, dan adam bai da rayuwar da ta wuce abubuwan da zai na gina lafiya duk wani abu da zai na gina duniya zai tafi ne a nan duniya sai abin da kai don gina lahira shi ne za ka je ka same shi a can amma mutum yana ta kai kawai yana ta fama yau shi ne zuba a dashi a can yau shi ne kamo can yau shi ne shiga wancan harkar saboda yana so ya sai mota in ya sai mota shi ke a nan duniya zai bata bai da wani ladan kuma wani kuma yana so ya gina wani katafaren gida ne kullum shi ne nan shi ne can kaga a fada a nan a shiga wannan harka a yi wannan don ya gina gida amma bai gina kabarinsa ba saboda haka rayuwar mu ta hakika ita ce abinda muka yi na neman kusanci da Allah wannan ita ce na rayuwa abinda kai na biyayya ga Allah shine na rayuwarka domin shine abinda zaka je ka riska shine aikin ka ai ko ka tara duk duniyar nan gaba ɗaya ba za a binne ka da ita ba kuma in ka je kabarin naka ba za ka ganta ba mutu yana da motoci sun kai nawa in ya mutu ranar shi kadai za a ajiye a cikin kabarin ba za a samu kullum ba ba wani kullum mota da za a saka yawan sallolinka za a duba da ingancinsu da yawan azuminka da ingancinsa da yawan mu'amalarka da kyawawan halayenka su ne kawai abin da za a yi la'akari da su shi sa aliyu ɗan abi talib radiyallahu anhu yake jan hankali da nasiha yake cewa duniya da lahira duka suna da ƴaƴaye akwai ƴan duniya akwai ƴaƴan lahira yace to ku zamo ƴaƴan lahira kar ku zamo ƴaƴan duniya domin yau ma'ana ran da kake raye din nan kana aiki ne ba mai bincikan ka amma gobe in ka tashi bincikan ka za a yi ba magana aiki ko ma'ana abin da yake nuna mana mu tashi mai aiki in baka yi aiki ba to gobe ba an zo ba magana aiki za a yi ba ba wani aikin da za ka bayar a karba sai dai a bincike ka me kai me baka yi ba da haka ba magana mutum ya zo ya ce ya zo biyan bashi a a sallolin da suka wuce shi yana so ya rama a wannan ranar babu ba abin da za a karɓa a wannan ranar kafiri in za a tara mashi duniya ce ba da ita ko ya bayar ba za a karba ba saboda haka ranar kawai aiki ne ake karɓa, yau ma fa'umalun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda yaje da zuciya tsarkakakkiya Allah ya rubuta mu cikin su wa bil jumla ma da yace a dungule fal abdu idza a'rada anil da shi bawa idan ya ɗauke kanshi daga Allah ya nisantar da kanshi daga Allah washtagala bil ma'asi ya shagaltu da saban Allah yace to ba'at alaihi ayyamu hayatihi al-haqiqiyya kwanakin shi na rayuwa na haƙiƙa sun bace sun lalace allati yajidu ghibba idaataha yawma yaqulu ranan kuma da zai tashi ya dinga nadamar cewa da ya sani da yayi amfani da wannan kwanakin shine zai ce ya laitani qaddamtu li hayati eh dan adam zai dinga cewa idan ma da nama rayuwa ta aiki ashe akwai rayuwar da ya kamata mu mata aiki ya qulu ya laitani qaddamtu li hayati haka zai dinga fada fala ma da yace to ɗayan abubuwa ne guda biyu In imma an kuna lahu ma adhalika tatallu'un ila masalihi dunyawiyya wal akhirah ko dai ya zama yana leken amfani shi na rayuwar duniya da kuma lahira ya haɗa shine Allah ya ce wa bitagi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya abinda Allah ya baka ka nemi lahira da shi amma kada ka manta da rabanka da duniya kar mutum ya ce shi ba ba ruwan shi da duniyar nan ba da duniya a cikinta ake ginin lahira dole sai ka samu wani abu na guzuri a cikin gidan duniya aula yace ko kuma a'a fa illam ya yakul lahu taqallu'un ila zalika idan baya auna wannan abun guda biyu bai duba rayuwar ta duniya kuma da rayuwar shi ta lahira dole ne mutai auna guda biyu ba zai kalli guda ɗaya ba domin ya ce zai kalli lahira zallanta to nan ma zai shiga haƙƙin wasu idan misali mutum ne mai iyali sai shi ba ya yi aure amma shi lahira yake ne ba kaga ya shiga haƙƙin iyalinsa in yana da ya'ya ya ce shi ba kowa ya ji da kanshi shi lahira yake nema ai kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati sai an tambaye shi akan ƴaƴan da Allah ya ce a tsare su daga wuta ku anfusakum kuma ahlikum nara da haka sai mutum ya auna guda biyu amma ya zama duniyar da zaka kalle ta din ba wai duniya ce ta shagaltuwa da kuma morewa ba a'a duniya ce ta samun amfanin lahira abinda ake nufi da mumini kenan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabawa sun yi aure suna da yaya kuma suna fita kasuwanni Allah ya ce ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at'ama wa yamshuna fil aswaq suna cin abinci suna shiga kasuwanni annabawan Allah kaga ai Allah bai zarge su ba dan haka mutum ya tashi je neman abin da zai ci ya tsara mutuncin sa ya ci abin da yake halal ne wannan ba laifi a ciki amma damuwar shine mutum ya dinga hada komai da komai don ya samu duniya da halal da haram da waye shi dai a ce yau shine ya kowa a cikin abokanansa ce a ah, wani ai shine yau ya fice, ba a da ya hada waɗannan abubuwan ba to wannan ita ce babban damuwa da haka mutum in ya kalla ya kalla inda ya ce ɓangare ɗaya zai kalla duniyar kaɗai ya ce to wannan ya ɓata rayuwarsa gaba ɗaya wa zahaba hayatuhu baqilan rayuwarsa gaba ɗaya ta Ya ce, wa in kana lahu tatallu'un ila tatalat alayhi alaihi, tariqu bi sababin awa'i idan kuma yana leƙen waɗannan abubuwan to hanyar zai ga ta mishi tsayi amma dai tare da wasu abubuwa masu katse masa tafiyar wa ta'assarat alaihi asbabul khair abubuwa na alkhairi za su mishi wahala bi hasabi ishtigalihi bi aghdaliha gurgurdan shagaltuwar bawa da abubuwan da suke kishiyoyin alkhairi ne to gurgurdan irin yanda zai samu rayuwarsa a duniya kenan idan ya dauke su da muhimmanci abubuwa waɗanda suke na saban Allah ne to gurgurdan irin wahalar da zai sha gurgurdan irin rashin albarkar da zai gani a rayuwarsa to haka nan wanda ya dauki biyayya da muhimmanci to haka zai samu albarka cikin rayuwarsa yanzu wasu mutane tun kafin ba yanzu muna cikin sha'aban yau uku ko yau uku ga wata ko biyu ne ko biyu ko uku in an ce yau uku ga wata ga sha'aban wani sai yanzu ne yake tunanin cewa ramadan zai zo wani tun kafin sha'aban tun da aka shiga muharram yake tunanin cewa ramadan zai zo kuma yake mishi shiri da me zai yi a ramadan in wannan ramadan ya zo bara ya Allah madaukakin sarki na yi sakaci ban yi kaza ba to tun barkon ka yake cewa Allah ka kai ni ɗaya ramadan da zan samu na iya ba shi abin da ba wani sai ana gobe azumi ya ce ba gobe azumi ya kamata ba a fara shiri ba kuma shirin na duniya ne wani shirin da zai yi azumi na wake ne da suga da gero shi ne ya fi yawa wani kuma shirin da zai ma azumi sakacin da ya a wancan azumi bai zo sallar tarawi ba inin ya bata shi cikin abubuwa zantuttuka marasa amfani ko kallace-kallace ko yaushe a ce to wannan azumin ga shirin da na masa to haka wannan shine ya fuskanci azumi da gaske amma da yawa za mu fuskanci azumi ne da neman na koko da kosai a ana fuskantar azumi ne da tuba kyakkyawa muke inganta tubarsa ya Allah madaukakin sarki fara Allah madaukakin sarki nayi sakaci ka ban dama amma ban yi amfani da daman nan ba yau gashi wani da nake gani da wani na ne wani abokina ne gashi duk ba sa ya Allah ne ka ban wannan damar to ina so in ribaci wannan damar to haka ake tunani da haka ne mu yake fuskantar azumi amma kar mu je fara yanzu wani kila ya fara tunanin me zai dinka na sallah zaka kai sallah ne ba ka da tabbacin za ka kai azumin mabalin na sallah yanzu wani kila da shi mai ɗakin suna dan suna fama to me za a ɗinka mai yara azumin ba ke so ba ba a ma yi azumin ba na ma me kake shirya mai yara ka san ta yara ba ba su da kayan sallah ba na ma da kyar aka musu ko su tunanin su ke nan shi kuma a'a yana tunanin wancan azumin karatun da na yi na alkur'ani bai isa ba da ƙyar ya samu ya kai izu ɗaya yana so bane ya samu ko izu goma ya kai shi lissafin shi nan amma ba hana yi wancan tanadin ba amma wannan ya zama shi ne babban tanadi wannan shi ne babban tanadi to wannan ne ma'ana rayuwar shi za ta zama ta yi albarka to kaga duk wanda ya shagaltu da kishiyoyin wannan abin hala ya ce rayuwar shi ta rabu ne a hakikatan wasirul mas'ala yace abin da yake boye a cikin wannan mas'alar in kun lura Ya an anna umral insan cewa shekarun mutum shi ne muddatu hayati ne rayuwarsa na haka shekaru ba wani abu ba ne, abinda ka ce yi kullum shi shine shekarunka ka tashi yau ka yi salloli guda biyar din ka koma za ka kwanta ka yi nabin kullinka yi addu'o'inka ba mai shi bashi baka cuci wani ba baka yawa wannan shine shekarunka ka da wani shekarun da ya wuce wani don haka abinda mutum ya aikata yake aikata a rayuwarsa su ne shekarunsa amma za ka ga wani ya kai shekara casa'in yana murna to a shekara casa'in me ya yi in ka kwatanta me ya aikata wasu ayyuka ya na kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yafi kowa alkhairi shekara 63 yayi kuma a shekara 63 nan in za a tara duka duniya ba za ta yi abin da ya a shekara ɗaya ba shekara 63 yanzu da yawan mun an ce to shekara nawa kake so kai ba wanda ya ce na san shekara 63 wani sama dukkan mu sama da haka muke so a dai bari a dan ga jikokin nan <laughs> a dan tunkuda gaba dai a ce kai ma ka dan yi rayuwa a yau ku ne manya ko to wanda aka ce yanzu ga shekara 63 zaka rasu za ga ya dan canja fuska inda a ce mutane za su san shekarun da za su yi a duniya to da yawa za ka ga mutane ba za su ji daɗi ba don ƙila shi a lissafinsa da ya samu abin da ya kamata ya samu bai rayuwar za ka ƙari ba ita rayuwar nan abin nufi shi ne ka cika da imanin ba babba abin za ka tara duk duniyar nan ba imani rayuwa ba ta yi albarka ba komai a cikinta ya mutum ya cika rayuwarsa da imani komai ƙarancinta ya fi mutum ya yi rayuwa mai yawa babu albarka a cikinta shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko da rayuwar za ta yi yawa ya zama aiki ya kyautata ce khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu fiyayyun ku zababbun ku sune waɗanda shekarun su suka tsawaita kuma ayyukan su suka kyautata wani shekarun shi sun tsawaita amma ba ayyukan ba na haka ga yanda jiya take haka yau take shine shi Hassan al-Basri yake sake cewa idan da jiya da yau a wajenka suka zama irin su ɗaya ba su canja ba ya ce to baka san ina za ka je ba in dai jiyanka kamar yau take yau ɗinka kame yadda ita yadda jiya ta kare haka yau za ta kare ce to mutum bai ci riba rayuwarsa ba ai jiyan nan da na ce misali ila ila jiya ba da kyar na samu sallah asuba to yau sai na yi sammako na riga neman zuwa masallaci kaga na canja jiya da yau kenan ko to amma yanzu wasu fa suna nan yau ɗinsu ta fi jiya lalacewa a wasu abubuwa don yanzu wani kullum a kowace ranarsa ina yawan jan wannan hankalin saboda jan hankalin mutane da su yi kokari su ribaci rayuwarsu idan mutum ya je zauna a tukubar mai nama ko teburin mai shayi sai ka samu ya fi shekara talatin wajen zaman shi duk wannan awoyi in ka tara su sai sun kai shekara talatin a rayuwarsa ko arba'in haka ne ko ba ka ba shi kuma kullun sai ya je wajen kuma wajen nan hira ake ta duniya ba wani abin alkhairi da ake ba wai littafi ake budewa qur'ani ya karanta ba ko wasu hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko tunatar da lahira a'a hira ce ta duniya a yau me ake ciki a'a kuma a kare da musu kuma ya tashi shi bai tsina nama kansa komai a cikin wannan ilimin ba to kaga waɗannan lokuta din ba zai sa su a cikin wani abu mai amfani ba ko da a ce shi kenan ya taso a kasuwa ya kare kasuwarsa amma kuma ai aya nawa ya karanta ta alkur'ani a cikin rana to wannan zaman majalisa din kawai in ka tara ma wasu in mutum ya kai shekara 60 a duniya in dai dan zaman majalisa ne to in ka tara shekarun za ka ga kila shekara biyu yayi a duniya shekara 58 a harguwa aka yi su da yan za ka samu shekara biyu rayuwa ba ta yi albarka ba ke nan saboda haka mu dinga ma mu lissafi shi lokaci da muke gani har kafiri ya dinga ya kuma musulmi sanin kiman lokaci aga kafiran nan zaka ga musamman waɗanda suke turawa nan ba sa wasa da abu ce lokaci ne kaza alƙawari ba sa wasa da shi mu ne za mu zauna mu ɓata lokacinmu a wasu abubuwa da ba su da amfani shi yasa wani ya tara wani magabaci ce da Allah yana so su dan tattauna su wata hira yace a'a in dai har zaka iya tsare rana ta tsaya ba ta yi motsi ba to zai tsaya da kai amma rana na motsi yana nuna akwai wani abu a gabana kenan yanda yace yanda kaga ranan nan tana tafiya ma'ana lokutan mu ne suke wucewa wani ya dauki fitowar rana da faduwar rana al'ada ne ko ya tashi da safe rana ta fito da yamma ta fadi bai dauka cewa lokacin shi ne ke tafiya ba ya za ka ga wani zai ce kaman fa ba raba kaman kaman shekara ba a shekara ba da azumin so saboda in ya duba ya ga daga azumin bara zuwa yanzu abubuwan da yayi da na duniyan da na lahiran sai ya ga na duniyan sun ma mai ba na lahiran ko daya ce saboda bai riba ba kuma bai canja ba bai canja rayuwarsa ba ana so ne kullum mutum ya dinga canjawa yau tafi jiya kyau gobe tafi yau kyau gane ko to mala yace wannan shine sirrin wannan mas'ala din yace wala hala hayata lahu illa bi iqbalihi ala rabbi babu wata rayuwa ga bawa illa rayuwar da ya fuskanci Allah da ita wattanaqqum da kuma jin ni'imtuwa bi hubbihi da kaunar Allah wa zikrihi da ambatan Allah wa ithari mardatihi da fifi ta yarda Allah wannan ita ce rayuwa ta gaske qala faslun hali ya sake cewa wa minha yana daga cikin abin da wato saban Allah yake haifarwa mabawa yace tazra'u amsalaha wa yuwallidu ba'daha ba'da wannan zamu dakata kansa shine saban Allah idan mutun yayi ko yana aikata Allah ya tsare ni wani saban shi yake jawo wani wani shi yake jawo haka za su dinga tafiya ma'ana wanda ya sha giya to zai iya kisan kai zai iya zina zai iya kwace zai iya duk wasu abubuwa shi za ke ganin masu masu kashe mutanen nan ko masu irin waɗannan ayyuka na barna za ka samu sai sun yi maye sai sun gusar da hankalinsu to kaga gusar da hankali ya haifar da wani abu kuma da haka haka saban Allah yake in dai mutum ya ce saban Allah sai to wani saban zai dinga jawo wani wani ya jawo wani wani ya jawo to haka za su dinga bin juna kaman yanda kuma kyakkyawan aiki yana gadar da kyakkyawan aiki shine har wasu malamai suke cewa yana daga cikin wato eh, alamar samun ladan bawa da kyautatan aikin shi shine dinga kyakkyawa bayan kyakkyawa mana yi kyakkyawan aiki ya yi kyakkyawan to za mu tashi a kan wannan gaba insha Allah almuhim dai wannan yana nuna mana cewa dai saban Allah ba abin yi ba ne. in gane ko kar mutum ya dinga ganin ai sabo ne kawai a'a to akwai abubuwan da suke biyo bayan sa da yawa shi yasa wani lokacin sai ka ga mutum in wani abu ya same shi har ya dinga furta cewa shi kan bai san me damuwarsa ba to in ya je bincike kansa zai gane inda damuwar take inda ya bincike kansa kuma ma ko ba damuwar Allah madaukakin sarki shine mahalicin mu mu bayin sa Allah haka kawai ma ba wata damuwa Allah zai jarabe ka Allah yana jaraba bayin sa yanda yake Allah ya daura ma wani rashin lafiya mai tsanani ko ba kama Allah ne ba Allah yana jaraba bayin sa da haka jarabawa ce Allah ya ce wala nabdu wannan bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa nafsin min al-amwali wal-anfusi wat thamarat haka Allah sai ya jarraba ba fi inda yake ko kana laifi ko baka yi sai ka samu jarraba ko ka samu jarraba a cikinka ko ka samu a cikin dukiyarka ko ka samu a cikin iyalanka ko ka samu a cikin mu'amalarka ma ta yau da gobe sai Allah ya jarraba bawa wani zai ga ya fi shekara biyar yana jarraba yana neman wani abu bai samu ba shi shi yana ganin ko wani laifi a Allah ne kawai yake so ya jarraba shi ga ya gane ko wani wa kaga yana ta nemo wata sana'a har yanzu bai samu buɗe a ciki ba ce su ana fada a bayan suka zo gashi sun tashi a to ai bai ci jaraba ba kin sai ya dauka cewa su wannan nan fa su ne shi kuma raban shi Allah bai kawo ba abin da ya kamata ana dauka kenan a jarabawa duk inda kaga Allah ya jarabe ka da wani abu to ka dauka cewa jarabawa ce ko rashin lafiya ko eh, rashin abin yi ko kuma rashin abin da mutum zai ci ko rashin wadatuwar sama, duka wannan daga Allah ne duka daga Allah ne kul kullum min indillah duka daga Allah ne amma dai wanda yake mumini ne na kwarai Allah ya sanya mu a cikinsu su shine wanda idan ya samu jarabawa idan alkhairi ce to sai gode ma Allah kuma ya tuna Allah a cikin alkhairi idan kuma ba alkhairi bane a ganin sa kenan to sai ya abu wannan shine ɗabi'ar mu'min kada ya fara tunanin cewa ai saboda kaza da kaza da kaza ne shi yasa abu kaza ya faru a'a ya dauke shi cewa daga Allah ne shi Allah ce allazina idza asabatuhum musibatun ba sa tunanin wani me suke cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine maganar su kawai Allah ya ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma ulaika humul muhtadun haka duk abin da ya samu da ya dauka cewa daga Allah ne kar ka yi tunanin cewa wani ne ko wani abu ne ko wani dalili ka dauka daga Allah ne kuma Allah yana jira ba bawa yanda yake so mu a wajen Allah madaukakin sarki kamar ma'ana eh, fuka-fuki ne a cikin iska Allah yana juya ba yanda ya so duk yanda Allah ya so yana yi da bawansa kuma baraka da wani iyawanka da komai ba zai kubutar da kai ba wannan ruwa Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu Allah ya ƙara mana albarka a cikin rayuwarmu da lokutan abin da yake na saban Allah ne muna roƙon Allah madaukakin sarki ya nisantar da mu da abubuwa na biyayya kuma Allah ya kusantar da mu da aikata su سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك